Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro salamu alaikum kamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Safinatu Sada su dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar mutuwar mutane 26 daga cikin mutane kusan 1,500 da suka kamu da cutar amai da gudawa a gundumar madarumfa da ke yankin maradi sai kuma najeriya inda majalisar dokokin jihar neja ta kuri ɗaya daga cikin 'yan majalisar ta wato honorable lalladi iya mai wakiltar karamar hukumar tafa inda majalisar ta ce ta ɗauki wani mataki ne saboda ya sauya shiƙa a yau za mu so mu ji ra'ayinku ne akan akan cire 'yan siyasa daga makamansu a sakamakon sauya shiƙa kamar yadda ya faru a jihohin kano kaduna sokoto da majalisar dattawan najeriya akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi lambar da za a kira kada a manta a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya biyu sifili biyu biyu biyar biyu biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Bubakar Keta ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar. duk da cewa kashi 34 cikin ɗari ne kawai suka fito zaɓe saboda tsoron tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke kawowa sakamakon da aka fitar a yau alhamis ya bayyana keta a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar lahadi inda ya wa abokin hamayyarsa sai sai mummunan kayi a halin da ake ciki kuma jam'iyyun zimbabwe mai mulki da mai adawa sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan agusta imasan manangagwa ya kayar da shugaban 'yan adawa nelson chamisa da karamar rata inda jam'iyyar chamisa ta ce an samu matsala wajen kidaya ƙuri'un suna kuma nema a sake sabon zaɓe ko kuma a bayyana chamisa a matsayin wanda ya lashe zaɓen da aka yi a ranar talatin ga watan yuli hukumar zaɓe da lauyoyin manangagwa sun rubuta takardu kan a kori karar inda suka ce jam'iyyar adawa ta kai ƙara bayan da lokaci ya riga ya wuce kotun tana da kwanaki sha hudu ta yanke hukunci daga ranar da aka kai karar an kuma ɗage ranar rantsuwa har sai bayan lokacin zaben da aka yi a cikin lumana ya sa mutanen zimbabwe tunanin samun canji bayan barin da shugaban ƙasa robert mugabe daga kan mulki labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa yau alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben trump paul manafort ya aikata laifuffukan kaucewa kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a ɓoye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da goma idan har aka gano ya aikata laifuffukan. Masu gabatar da ƙara da lauyoyin da ke kare Manafort sun gabatar da hujjojinsu na ƙarshe jiya Laraba, inda masu gabatar da ƙara suka ce rayuwar Manafort na cike da ƙarairayi yayin da yake son rayuwar jin daɗi da kashe kuɗi. Mr. Manafort ya yi karyar ba shi da kuɗi a lokacin da yake da su, haka kuma ya yi karyar cewa ina da kuɗin da ba shi da su, a cewar mai gabatar da ƙara Greg Andres, amma babban lauyan da ke kara Manafort Richard Westlin ya faɗa ya faɗa wa gungun masu taimakawa alkalin yanke hukunci cewa ya kamata a wanke manafort daga laifuffukan da ake zarginsa da su ya kuma ce gwamnati gwamnati bata iya gabatar da bata iya gabatar da hujjojin da suka nuna cewa manafort ya aikata laifuffukan da ake tuhumarsa da su wanda shine ka'idar tantance cewa mutum ya aikata laifi a doka amurka A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Haka kuma ana nazari a kan 'yancin samun bayanan sirri na waɗansu tsofaffin jami'ai da suka hada da tsohon daraktan hukumar leƙen asiri James Clapper da tsohon shugaban hukumar FBI fbi james comey da kuma tsohuwar mai baiwa gwamnatin obama shawara kan harkokin tsaro susan rice da kuma tsohon shugaban hukumar tsaro michael hayden da kuma tsohuwar mataimakiyar attorney general sally yates sanarwar ta shugaban ta zargi brennan da nuna wasu halayen da basu kamata ba wanda suka wuce gona da iri ta shafin twitter brennan ya bayyana wannan mataki da shugaban ya dauka a matsayin wani yunkuri na rufe baki da hukunta duk wasu masu sukar gwamnatinsa wanda hakan wani abu ne da ya kamata ya sa damuwa ga duk wani dan amurka brennan wanda ya kwashe shekaru 25 yana aiki da hukumar leƙen asiri ta cia ya rufe martaninsa da faɗin cewa kimata ta wuce damar da nake da ita ta ta duba bayanan sirri. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar mutuwar mutane 26 daga cikin mutane kusan biyar da suka kamu da cutar amai da gudawa a gundumar Madarumfa da ke yankin maradi ko da yake kawo yanzu likitocin sun bayyana cewa sun warkar da mutane fiye da dubu daya daga cikin wanda da annobar ta da su wakilin muryar amurka a mai suleiman muni barma yana da karin bayani a yayin ganawarsa da wakilan kafafen ƙasa da ƙasa ne ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara ya yi bayani a game da halin da ake ciki a ƙauyukan yankin maraɗi masu makwabtaka da garin jibiya da ke najeriya inda a farkon watan jiya aka samu barkewar annobar cutar amai da gudawa wato kolera. Da ranar da ta fara hudu ga watan wanda ya shuɗe ga wanga wata wanda muke cika shashi da yau an samu mutum dubu da ɗari hudu da arba'in da tara da sun samu da wannan ciwo mutum dubu da ɗari uku da tara su wannan sun warke kwata-kwata suna gidajensu amma akwai mutum ɗari da goma sha ɗai da a bisa waɗannan sit na madarunfa kenan bisa wannan sit za a ɗoka ta yi magani kyauta cikin mutanen ga 449 tun farkon wanga haram malatin yau zawa yau an samu mutum 26 da sun ka rasa rayuwarsu binciken likitoci ya nuni da cewa amfani da ruwan gulbi a matsayin ruwan sha a wasu ƙauyukan madarin fane ya haddasa bular ƙwayar wannan cuta da ke bazuwa tamkar wutar dashi sauraka mahukunta ke jan hankulan al'umma. Ce musu mun ka ko rodija sun ka ɗubo ko na foraji akwai magani da an kararraba akwai hypochlorite akwai disinfectant akwai aquatab da mun ka kai mun ka waɗanda a cikin wannan gungun mai hatsari in za su shan wannan ruwan su yi aiki da wannan in ba su shan wannan maganin sa wannan magani mun ce su da ruwa su da waɗannan ruwa hawan lokaci ya wuce na biyu mun ka ce duk wani wanda an ga ya kamu a ɗauko shi a kawo shi likita kuma an gwada masu da ake ɗaukan mutum ba cewa an ka yanzu ka ɗaukan mutum ka rungume shi ka ɗauko shi a'a akwai wanda ake a ɗauke shi ko ko ku likita ku waɗi za a zuwa da gaugawa a ɗauko mutumin nan a kawo shi mun ce kayan ɗanyi wanda ake sai da kasuwa duk wanda ya sai shi kake sa a cikin bakin shi ya wanki tunda abun ya zame muna nan kamar reflex duk abun da ka gani kasuwa in kayan ɗanye ne sai ka ɗauki ka sa cikin baki a ka wanki yannan sai ka sa cikin bakinka. in wanda za ka karkari ana ka hidda fata a hidda fata in wanda ake iya dawa ne son samu ashe a dawa shi da kyau kakin ayi umarni. Tuni dai hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar da na Najeriya suka yanke shawarar haɗa gwiwa da nufin gudanar da kamfan shaushawa domin rigakafin cutar kolera a garuruwan gundumar Madarunfa da na karamar hukumar mulki ta Jibiya. Irin wanga abu in ya zo dole kowa sai ya kama. Babu zancen wanga dan Nijar ne wanga dan Najeriya ne dan Malati dan Malati ne yana da 'yancin ya ta ko ina a yi mishi magani. Don haka an kai wannan reunion an ka sa yau dispositif na control daga nigeria da niger sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah to a gaida sule mummuni barma sai kuma batun majalisar dokokin jihar neja ta najeriya da ta kori ɗaya daga cikin 'yan majalisarta ta honorable dalladi iya mai wakiltar karamar hukumar tafa majalisar ta bayyana cewa ta ɗauki wannan mataki ne saboda ya sauya sheka daga apc mai mulki zuwa jam'iyyar pdp mai adawa daga mina mustapha nasiru batsari ya aiko mana da ƙarin bayani Majalisar Dokokin Jihar Naija a Najeriya ta kori ɗaya daga cikin mambobinta mai wakiltar karamar hukumar Tafa, Honorable Ɗanladi Iya, tare ma da ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu kowa a kanta a majalisar. Majalisar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne akan Honorable Ɗanladi Iyan saboda ficewar da ya yi daga cikin jam'iyya mai mulki a jihar Niger APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP a wani zama da majalisar ta yi a ranar larabannan da ta gabata. Shugaban majalisar dokokin jihar ta Naija Honorable Ahmad Marafagu ne ya ce sun samu korafi ne daga jam'iyyarsu ta APC shi yasa suka ɗauki wannan mataki kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula. Jam'iyyar mu ta rubuto ta burne mu mu dakatar da kujerar shi sabini da ya yi marabu da jam'iyyar mu dalilan da ya bayar ba su gamsu da ba su gamsar da mu ba ba su yi ka'ida na constitution ba ta ce gwamnati best da ya baro biyu gurbin jami'an mu ba dakatar da kujerar shi To sai dai dan majalisar da aka koran wato Honorable Danladi Iya ya yi watsi da wannan mataki inda ya ce zai garzaya kotu domin kalubalantar matakin. A to dole zan doki matakin inda ya kamata, I have to take legal eh, action only na sun ce a kafar jam'iyya babu dalilin komai kawai ra'ayi da gaske ne ai dokan kasa ta ba mutum dama da ya hulda da mutane ban dokan kasa kuma ta sake ba da dama cewa kana da hujjanka ka bar jam'iyyar da aka zabe ka kai in akwai matsaloli a national shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger honorable Bello Agwara wanda ya ce an yi zaman ba tare da yana zauren majalisar ba saboda ya yi tafiya amma matakin korar dan majalisar ya saba wa doka to amma ni abin nake zuwa kakakin majalisa ko kuma majalisa ta sani guri ne da ake tsara doka majalisa ba kasuwa ba ne ya kamata idan irin na amabin suka zo kan a yi saurin ɗaukar mataki ya kamata a duba menene ainihin doka ta ce. To kokarin jin ta bakin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya ci tura. Amma jigon APC a jihar Niger Honorable Abdulhamid El Wazir wanda kuma shine mai taimakawa gwamnan jihar Niger akan harkokin majalisar ya ce majalisar ta yi aikinta ne. Eto eh, to gaskiya ranka da mu hana majalisa ta aiki. Eto eh, to amma ba ku ga kamar matakin ya yi tsanani tun da ga mutane da yawa sun canza fati sun koma fatin adawa ba su ba sai in ka lura inda za ka duba eh, ba tsari ka je kai cikin cikin abin da ka gani shin wannan memba yaushe rabon shi ma da majalisar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ban saka kuma da a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Maudu'in mu na yau shine menene ra'ayinku kan cire 'yan siyasa daga mukamansu a sakamakon saiwa sheka kamar yadda ya faru a jihohin Kano, Kaduna, Sokoto da ma eh, Majalisar Dattawan Najeriya. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Waki magana daga Nasarawa. Daga nan lafiyan bare bari herkwata na jihar Nasarawa Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka. To Bashir Tela muna sauraron ka. a gaskiya wannan matakin ya yi daidai kuma inda ana ɗauka musu inda ana ɗauka ma 'yan siyasa mu a najeriya irin wannan matakin a gaskiya da canje-canjen wannan shekara ba a yi ba kuma yana da kyau kamar da waɗansu sanatoci wani sanata da yake a ta kasan kudu nan da da ya koma apc ya bar mukaminsa to yana da kyau shi ma bakwalarsa to da alama nayin bishir tela ya tsinke bari mu je jihar kaduna wake magana daga jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna sauran ka to alhamdulillah ni abubuwan da nake duba ya kamata su jam'iyyar ma kasa a ce a cikin kudurinsu na kundin tsarin mulkin jam'iyya ya kamata misali yau idan aka ce yau idan musa garo ya tsaya takarar dan majalisa idan na apc ne ma pdp to ya kamata na adda mukamin da aka zaɓe na a cikin wannan jam'iyya to ita jam'iyyar ba su rubuta irin wayannan mukamin ba to kaga irin wayannan abubuwan su suka kawo ana samun irin wannan kace na ce amma gaskiya al'amari bai kamata a ce dama ana samun irin wayannan wai ka tashi daga nan ka koma nan ka tashi to me amfani kaga gaba ɗaya siyasar mata zama babu akida babu wata tabbar da zaka nuna kuma manhaja ita kanta a siyasa to da kiran da muke ga yan Najeriya tabbatar da mutane za su zaɓa mutane masu akida siyasa wanda suke idan ka ba wai dan karan kansu ba karshe ne maka fatan alkhairi a tafi lagos Alhaji Musa Garo na gode to ma da lamun gode Alhaji Musa Garo bari mu je jihar Bauchi baki magana daga Bauchi hello ina jin ka yawa dangane da maganan shekara da ake magana sau shekara ai kun riga kun san cewa manjilisa ko kuma eh, ka rage akwatin rediyon ka don ina jin kaina daga nan kuma baka faɗi sunanka ba to da alama kana nan kana misalayi to bari mu je jihar kaduna da alama na bauchi ya samu matsala da jihar kaduna wake magana da kaduna ibrahim jamai barka da lafiya barka ka dai sunana murtala ina kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya kuma cikakken memba kungiyar masu bugawa na najeriya na sashen murin amurka to gaskiya mun ji wannan bayani da aka yi to abin da za mu ce kaga ba za mu san ita cikakken kundin tsarin mulki ita jam'iyyar apc ba da na pdp in kila lokacin pdp wasu sun fita ba a kore su ba kila su kundin tsarin mulkin su bai tsara haka ba kila su na apc ne ya tsara haka amma abin da muke gaya musu shine cewa in dai kawai mutum ya fita yana da hujjoji to ya kamata a masa uzuri ba sai kuma an in ba haka ba idan suka yanke suka kore shi a majalisa za a ce a idan ya bar jam'iyyar su ne su mai jita da kulli amma su tabbatar suna da hujjojin da yasa suka kore shi to da fatan za ku tashi lafiya to ma da lamun gode bari mu kitara zuwa maiduguri ba ke magana daga maiduguri mai gari mai gwanjo ne daga maiduguri to mai gari muna sauran ka eh um, ra'ayi na shi ne eh saboda wayannan mutanen masu tsalle-tsalle su bari su koma wannan su koma wannan shi majalisa sun yi ne ba dan ba dan su kore shi aka dare ba a yan unguwarsu ne suka zo suka janye shi suka wuduro saboda haka kuma daidai ne abin da aka yi to ma da lamun gode mai gwanjo to bari mu je benin waki magana daga benin alhaji lawal ba wasa okuta jamhuriyar benin nigeria to muna sauraron ka alhaji da alama layin alhaji ya samu tangarda to mun samu kira daga niger waki magana daga niger kuna magana da umar daga niger to muna sauraron ka umar daga niger shi ga lokal gamin maniji to umar muna sauraron ka wato shi wannan al'amari gaskiya ya kamata a ce yana najeriya sun tunani ai dan mutum ya canza jam'iyya bai kamata a ce ya bar mukamin da yake akai ba hmm. saboda ai dama shi aka zaɓa ko ba ainihin jam'iyya ba an zaɓe shi ne da fatan cewa zai yi wani abun a zo a gani zai yi abin kirki zai wa jama'a na haka duk jami'a da ya ga damar zama a bashe zai zauna ya ci gaba da ayyukan da yake yi na alheri in yana yi wannan shine na. to madalla umar daga naija mun gode bari mu kitala zuwa jihar katsina wake magana da katsina to muna eh, sauran ka eh, kamata eh, shugaban jam'iyyar bakwai lasa rake su kujerai to me dalilin ka na cewa haka Eh, dalili na don saboda ita jam'iyyar ACC tana da rinjaye a majalisa kuma a kan jam'iyyar ACC aka zaɓe shi kuma yanzu ya sauka ya koma jam'iyyar PDP ya kamata ya tattara na shi na shi gaba ya bar jam'iyyar ACC ta ci gaba da mulki a majalisa ya saka mata mara don Allah don annabi ta yi tsari. Eh, muna goyon bayan shugaban kasa janar muhammadu buhari allah ubangiji su tsara mai kwarin gwiwa rike kasan nan to ma da lamun gode bari mu je delta wake magana daga delta eh rage akwatin rediyon ka wa alaikum salam rage akwatin rediyon ka ok haruna da rediyon kana ji jina muna sauran ka eh, ni wannan abin da nake baka faɗi sunanka ba sunan ka sunan faɗi sunanka eh wannan abin ina abin da an kai eh, faɗa mana ka in eh, an kari ba ya da yake haka nan To. Kuma bai kamata suna tsallake na yanzu wani bangaren ba da shi dida amma ta ta kasance da dan jama'a yake yi. To ma da lamun gode bari mu je zahar zamfara. Waki magana da sau zahar zamfara. Kuna magana da Muhammad Sani da Gusau. To Muhammad Sani muna sauran ka. Ya mu ra'ayin mu 'yan Najeriya mahirin jahi wanda ya bar jam'iyya su ya dace mukami ne da an ka zaɓe da shi ya aje ko ba gaskiya ba don mu muna zaɓen jam'iyya wani lokaci ba mutum ba. shi a ra'ayina Allah ya taimaki ba Buhari 2019 ya kuma. to ma da lamun gode Muhammad Sani daga jihar Zamfara daga wayarka za mu rufe layin waya sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma agogonmu ya ce karfe biyar saura minti goma na yamma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice najeriya ta yi wa jaron a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata kasa da shekaru 20 ta hukumar fifa da ake fafatawa a kasar faransa bayan da kasar spain ta doke ta da ci biyu da daya wasan kwata final na gasar da yammacin yau spain wace ita ce zakarun turai na matakin ta zura wa najeriya kwallo tun a minti na goma sha uku da soma wasan yayin da ta koma zura kwallo ta biyu ana dab da tafiya hutun rabin lokaci yan najeriya dai sun dawo da karfi a rabin lokacin wasa na biyu inda har suka sami rama kwallo ɗaya to amma kuma lokaci ya yi musu halinsa a daidai sa'ad da wasan ya karkare a ci biyu da ɗaya shahararren dan wasan super eagles ta najeriya victor moses ya bayyana cewa ya yi murabus daga bugawa kasarsa wasa wannan labari dai ya zo wa ya kwallon kafa a najeriya a ba zata. kasancewar moses dan shekaru 27 da ke taka leda a kungiyar chelsea ta ingila ya so mu wa kasar wasa ne a shekara ta 2012 a cikin wata sanarwa da ya fitar moses ya ce ya morewa lokacin da yake bugawa najeriyar wasa to amma yana ganin lokaci ya yi da zai mai da hankali ga taka sa a kungiyarsa kana kuma ya kamata su baiwa sababbin jini dama su ma a dama da su najeriya ta faɗi matakai biyu a sabon jadawalin mafifitan ƙasashe a duniya ta hajjin kwallon ƙafa da hukumar fifa ta fitar a wannan watan inda daga ƙasa ta 47 a yanzu ta koma ta 49 a duniya mataki daya da ƙasar rasha da ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya ta bana an fitar da najeriya ne daga gasar ta duniya tun a matakin rukuni-rukuni domin kuwa ta sami nasara ne sau ɗaya tal a cikin wasanni uku a matakin nahiyar afirka dai kasashen senegal da tunisia ne a sama inda su biyun suke a matakin kasashe na 24 a duniya to sai dai yayin da kasar senegal ta haye matakai uku domin komawa matakin na 24 din ita kan kasar tunisia faduwa ta yi daga matsayin ta na da na kasa ta 21 zuwa ta 24 a duniya a matakin duniya kuma zakarun gasar cin kofin duniya wato kasar faransa ita ce ta ɗari sama a zaman ƙasa ta ɗaya a duniya tare da ƙasashen belgium da brazil da croatia da uruguay da suke bin ta a matsayin ta biyu da ta uku da ta hudu da kuma ta biyar yayin da ƙasar jamus da ada take ta ɗaya a yanzu ta koma ƙasa ta goma sha biyar a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A shekarar da ta gabata ne gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta fito da wasu dabarun taimaka ma yankunan tekun Pacific wanda za a gina shi akan ƙaƙƙarfar haɗin gwiwar yankunan da ke son ganin an kafa demokradiyya da doka da oda. A ranar talatin ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya kaddamar da wasu dabarun gina tattalin arziki da kasuwanci. Ya ce gwamnatin Trump tana da yakinin faɗaɗa alkawuranta na bunƙasa tattalin arziki a yankin tekun Pacific. Kasuwanci da Amurka ke yi a yankin Pacific shine manufarta ta kawo zaman lafiya mai ɗorewa da wadata. Our strategy seeks to catalyze American business to do what they do best. President Trump also expects our commitment to generate greater support for a free Wannan dabarun namu suna neman haɗakar kasuwannin Amurka su yi iyakar ƙoƙarinsu. Shugaba Trump yana so ya ga wannan ƙaddamarwar ta janyo goyon baya mai yawa don ganin an samu 'yanci da zaman lafiya a yankunan tekun Pacific da ƙasashen da suka yarda da hangen nesan mu na ganin an kafa mulki, doka da oda da dawwammamiyar wadata. Ƙasar Amurka ta sadaukar da dala miliyan 113 a matsayin jinginar farko a zuba jarin kula da sababbin shirye-shiryen tallafawa gudanar da ayyukan da suke da muhimmanci a nan gaba. waɗanda suka haɗa da tattalin arziki kimiyyar sadarwar zamani da makamashi da kuma cibiyoyin gudanar da tsare-tsare a matsayin buɗe sabon babin tattalin arzikin da amurka don ganin an samu zaman lafiya da wadata a yankunan tekun mahaɗar indiya da tsakiyar gabashin pacific sakataren ya kara da cewa shirin farko na haɗin gwiwar samar da fasahar sadarwar zamani ta yanar gizo da tsaron hana kutsan bayanai wanda tun asali aka zuba jarin dala miliyan 25 don inganta kasashen haɗin gwiwa da fasahar zamani da kuma faɗaɗa dama ga amurka na fitar da kayan fasahar ta zuwa ƙetare Shiri na biyu mai suna Asia Age na nufin inganta ci gaba ta hanyar makamashi. Ta hanyar Asia Age za mu saka hannun jarin kusan dala miliyan hamsin a wannan shekarar kaɗai don ganin mun taimaka wa haɗin gwiwar yankunan tekun mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific na shige da ficen abubuwan da suka kera. ko adana kayan nasu ko hada-hadar makamashinsu. A ƙarshe ana son ganin an bunƙasa ci gaban gine-gine, sakataren ya bayyana cewa Amurka tana shirin ƙaddamar da wasu ayyukan fasaha wanda aka saka kusan dala miliyan talatin. don ganin an samu kafuwar wani sabon bangare na hudda da juna don haɗa kan kayan aikin da za su bunƙasa gine-ginen ci gaba. wannan shiri ya kara kafa wani sabon asusun yankunan tekun mahadar indiya da tsakiyar gabashin pacific don taimakawa kasashen haɗin gwiwar samun goyon bayan shari'a da sauran wani taimakon masana a lokacin tattaunawar ayyuka masu tsauri idan suka taso. wannan hangen nesa akan yankunan tekun mahadar indiya da tsakiyar gabashin pacific bai fi da kowace ƙasa wajen shiga ba don muna neman yin aiki da kowa don ganin an samu zaman lafiya a waɗannan yankunan tekun pacific inda har wannan haɗin kan yayi daidai da tsarinmu da kuma buƙatar 'yan ƙasarmu in ji sakatare pompeo Ƙasar Amurka tana son a san da zamanta a yankin saboda Amurkawa da sauran mutanen yankunan teku mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific su ci gajiyar tattalin arziki nan da shekara 2020 da 2030 da 2040 masu zuwa da wasu ɗimbin shekarun da ka iya biyo baya. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. shugaban kasar mali mai ci a yanzu bubakar keta ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar duk da cewa kashi 34 cikin 100 ne kawai suka fito zaɓe saboda tsoron tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke kawowa sakamakon da aka fitar a yau alhamis ya bayyana keta a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar lahadi inda yawa abokin hamayyar sa ismaila sisi mummunan kayi a halin da ake a halin da ake ciki kuma jam'iyyun zimbabwe mai mulki da mai adawa sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan agusta masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa yau alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben trump Paul Manafort ya aikata laifuffukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a ɓoye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da goma idan har aka gano ya aikata laifuffukan. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin safina ta sada dangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma miss julie lazarus secretion da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau malam suleiman tarawali ibrahim jarmai ke cewa mu kwana lafiya allah shi ba mu alherinsa.